ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد kuma yana amsar roƙon waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa suka yi ayyuka nagari kuma ya ƙara masu da abin da ba su roƙa ba daga falalarsa waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa suna da azaba mai ƙarfi da take jiran su ranar tashin alkiyama.